‘yan uwa fassarar mafarki ko kuma wata damuwa da ta dame ka a abin da ya shafi rayuwarka ko kuma istikara idan ka neme mu a wannan ainihin za a same mu sifili takwas ɗaya shida uku uku bakwai shida tara shida shida ko ta hanyar whatsapp ko ta kira kai tsaye za a same mu insha Allahu rabbi mun sama tambayar mafarki daga Muhammad daga ƙasan Libya yake cewa malam menene hukuncin mai me fassara mafarkin mutumin da ya mafarki ya ga mala'ika Mika'ilu to malam Ibn Sirira yana faɗa a cikin wannan littafi mai suna tafsirin Ahlam idan ka duba shafi na 39, za ka ji inda yake cewa wa marar Mika'ila wanda a cikin mafarki ya mafarki gashi ya ga mala'ika Mika'ilu uh, fa innahu yanalu munahu wannan ma'abocin mafarkin insha Allah duk abin da yake buri a rayuwarsa zai samu ah, sai ya ce fidda raini a duniya haka nan a lahira in kana taƙiyan in ya kasance mai tsoron Allah ne wa in lam yakum taqiyan in kuma wanda yayi wannan mafarkin ba mutum mai tsoron Allah bane fal ya hadir to ya ji tsoron abin da zai haɗu da shi nan gaba to za mu ƙara fassarar mafarki guda biyu na gaba shine mafarkin israfilu mala'ika wanda aka bashi ƙaho a hannunsa kenan shi zai busa ya tashin alkiyama malam ibn siri ne cewa marra israfila wanda ya mafarki ya ga mala'ika israfilu a cikin mafarki mahazuna kuma ya ganshi cikin bacin rai ko fisuri ya ganshi kuma yana hura ƙaho sai ce wa zanna annahu sami'ahu sai ya tunanin ya ji busa wannan ƙahon da ya wada wushi kaɗai dona gairi amma wani bai ji ba sai ya ce fa inna sahibar ru'ya ya mutu lalle ma abocin wannan mafarkin mutuwa ce ta zo mai kuma ba zai tsire a duniya ba zai mutu da mafarki na ƙarshe shine wa a malikal mauti wanda ya ga mala'ikan mutuwa shine mala'ika azra'ilu kenan masaruran ya ganshi cikin farin ciki to ma abocin wannan mafarkin mata shahidan zai yi mutuwar shahada fa in ra'ahu basiran idan ya ganshi ya ɓata rai sahidan yana cikin fushi sai ce mala mata ala gairi taubatin ma'abocin wannan mafarki zai mutu ba a kan tuba ba ma'ana zai mutu a kan mummunan hanya Allah ya kiyaye mu to ga kuma addu'a da za mu ba ku kamar yadda muka saba ba ku cikin sunayen Allah a ismullahi azam a cikin sunayen Allah asma'ullahi husna suna na goma sha na ashirin da bakwai cikin sunayen Allah ɗari ba ɗaya a sami'u to duk wanda ya lizimci karanta wannan suna na Allah bayan kowace farilla talatin da uku. Ah, duk mutumin da wa man aksara min zikirihi duk wanda ya yawaita karatun wannan a sami'u ya sami'u salasan wa salasina talatin da uku ba'ada ta'adiyatul fariyati bayan yayi sallan kowace farilla lam turaddu lahu da'awatun wallahi babu wata addu'a da zai ɗaga hannu ya roƙi Allah face Allah ya biya mai buƙatarsa wa kana fi qaumihi masmu'un masmu'ul qawli duk cikin mutanen da kake kuma duk abin da ka faɗa naka za a rinka ɗauka muɗa alkalima kalmominka su za a rinka bi sannan man kana lahu zauja duk wanda yake da mata la tasma min kalamihi ba ta jin maganar shi aw man kanat lahu zaujin ko ko mace da take da miji la yasma min kalamiha baya jin maganar ta falyulazim zikira ya lizimci zikirin wannan suna same salasan wa salasina talatin da uku ba da subhi bayan asuba shi insha Allahu rabbi tubi'uhu aw uha za ta yi man za ta rinka masa biyayya ko zai rinka masa biyayya wannan su ne abubuwa da za mu baku insha Allahu rabbi sannan yan uwa muna bukata mun an yi banin din account ɗinmu na TikTok akwai account ɗinmu mai mai ɓaro ta kedi Allah muna bukata a bibiya a following namu domin mu ci gaba da zuwa muku da live insha Allahu da karatuttukan mu da muke yi a live wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa